macijin jan ƙarfe a daji, mutane sun yi ma Allah tawaye ba su kiyaye dokokin Allah ba, don haka Allah ya aiko macizai tsakaninsu, macizai sun sari mutane da yawa suka mutu, mutane sun zo wurin Musa suka ce, Mun yi ma Allah gunaguni, mun yi maka kuma, mun yi laifi gaban Allah da gabanka kuma. ka roƙa mana Allah, shi ɗauke mana mace zai. Musa ya yi ma mutane addu'a, bayan wannan Ubangiji ya gaya ma Musa ya yi maciji na jan ƙarfe, ya tada shi bisa itace, wanda mace zan sun sare shi, ya duba macijin jan ƙarfe, zai warke. Musa babban ma'aikaci ne na Allah, kuma shi babban annabi ne. ya mutu shekara arba'in bayan da ya fidda mutane daga ƙasar Masar. Dukan mutane da suka fito Masar suka mutu, kuma sai yaransu kaɗai suka zauna cikin ƙasar Isra'ila. Duba hoton gaba.